Hausawa Top TV tashar al'umma. Zina ƙazanta ce, zina dauɗa ce, zina haɗari ce, zina fitina ce, zina ci baya ce, zina ƙasƙanci ne, zina shaidanci ne, jahannamanci ce, jahimanci ce. Na kirki nagartacce baya sa tsirai ce inda bai halatta gare shi ba. Cikin hudubar Juma'a, Sheikh bin Usman ya yi batu akan zina inda tana ɗaya daga cikin wadda take kasancewa illa ga rayuwar mutum dukkan wani wanda ya kasance mazinaci to fa baya cikin waɗanda ake kiransu ibadin rahman masu saurare ku gyara zama domin jin wannan hudubar juma'a ta Sheikh bin Usman inda ya faɗa abubuwa da dama akan al'amura duk wanda ya kasance mutum yana cikin ibadar Rahman ba zai aikata shi ba gashi ku saurara ya yaznun fasa zina ƙazanta ce zina dauɗa ce zina haɗari ce zina fitina ce zina ci baya ce zina ƙasƙanci ne zina shaidanci ne jahannamanci ce jahimanci ce na kirki nagartacce baya sa tsare ce inda bai halatta gare shi ba me ya zafi kuwa yau kuma ga zamanin fitintuno iri-iri ta hanyar kallo ta hanyar saurare ta hanyar tattaunawa ballantana kuma kafofi na zamani da suke da yawa mun yi hudu ba a kan kafofi na jin juma'a ta ƙarshe da ta gabata Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Idan na zina zina ido kallo harshe na zina tattaunawa hannu na zina tabawa sai suka ce abin da ke tabbatar da zina hakikatan shine hada farji da farji kuma a shari'ar musulunci muna da abin da muke kira almasali benefit a mataki guda uku akwai maslaha ta larura ita kuma gida biyar ce akwai maslaha ta bukata akwai maslaha ta kwalliya kawai shine zaruriyat hajiyat kamaliyat ko tahsiniyat to ka ɗauki na farko larurori guda biyar musulunci na kare abu biyar rai hankali tsatso dukiya addini to kaga tsatso shine hana zina zina takan sa kwata-kwata ba za ka san ga ɗanka gaje kanka ba kuma duk inda mace ta kai da kyau da cancanta da aure in aka ce da kai ezda na ce sai ka ji kamar an zare maka ba ka yi aurenta saboda tunaninka jikokinka ba za su ce ina gidajen kakannin ba shi yasa Allah ta'ala ce mai wala yaznun Ibadun rahman ba sa zina ya Allah ka kare mu ka kare matasanmu yan matanmu da samarinmu na ambace su domin su suka fi fuskantar hadari dai. amma ya ce mutane uku Allah ba zai kalle su ba ran kiyama ba zai magana da su ba suka ce tsoho mazinaci kaga lalatacce ne ana tsammani shekarun ma sun tafi sha'awar ta mutu amma da yake tsohon na jadu ne yana tsaye ta ko to wannan ya mutu akan wannan Allah ba zai kalle shi ba suka ce da matalauci mai girman kai kaga wannan mahaukaci ne ba shi da koko ba sai girman kai kaga bala'i goma da goma ga talauci ga girman kai suka ce girman kai ana tsammani ga mai dukiya ne kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghra to shi ba ko kobo kuma ga girman kai sannan suka ce ainihin na uku mai dukiya makareci kare mai za kai la'alla dan talauci ka je kai kare to kana da dukiyar misali <clears throat> Muhallin shahid tsoho mazinaci Allah ka kare mu ka tsare mu gaba daya wani mai hikima yana cewa tattabari ya fi mazinaci hankali tattabari in ka sauka ce shi ne mijin tattabara tattabari in ya gano ga matarsa ya identifying wannan matarsa ce wallahi baya kuna wata malaman ilimin zoology sun gano wannan in ga matar shi ya ce tattabari ya fi ka hankali ya kai mazinaci la ilaha illallah sannan sifar ibadur rahman ta goma walladina la yashhaduna zur ba sa ba da shaidar zur sifa ta goma kenan mecece shi da zur abinda ba a yi baka ce an yi da kai har muna da labari akwai masu zuwa kotu kotu kotu su tinkari masu rigima litigant ga yami mecece matsalarka zan yi zan rantse da qur'ani nawa za biya ni Allahu akbar ya yadda ya sayar da lahirin saboda abin duniya ta rahima ma'duda shi da zur kenan a kullum baka nan ka ce da ni akai kamar ta ba harshen kamar kamar ta bai imanin ka mana ko an matsa maka sabanin mutumin da za a kuntata mai abinda suke da karkashin kuntatawa under duress ya faɗa abinda ta wannan kuma daban ai amma kana da iko kana da hankali ka faɗi ƙarya ce da zur babu kyau Allah ka tsare mu wa idza marru bil lagwi marru kirama sifa ta goma sha ɗaya ibadur rahman in suka zo suka ga inda ake lagau sai su wuce cikin mutuntawa menene lakato mun yi a akan ainihin sifofi guda bakwai cikin suratul mu'minun yace wallazina wallazina hum anil lagwi muridu ibadar rahman suna kauda menene lagawu lagawu duk wata magana ya sassa ƙarya lagawu ce gulma lagawu ce kinibibi lagawu ne munafinci lagawu ne saba alkawari to ibadar rahman suna da kai daga lagawu la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba a aljanna ma an kore lagawo mutum ya tsaya yana ta ja in ja akan jam'iyya kaza ita za ta ci yau menene abin Ka yi addu'a mana in alkhairi ne Allah ya tabbatar ba Allah kauda maka shi ba ka gare ba khalas ko dan gargima wace kasa ce ta dauki kofi a gasan kwallo da aka yi a Qatar to kuma sai me to nawa suka baka da suka ci kofi kana hawa da matsala a kasar ka misali mumini baya bata lokaci kan lakau <clears throat> musamman masu majalisu a zauna ana ta da hankali da irin abin da ake furtawa sai zama matsala ga mutum Allah ka tsare maka kare mu waɗannan ita ce sifa ainihin ta goma sha ɗaya wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru alaiha mu'miyana sifa ta goma sha biyu kenan ibadur rahman su ne waɗanda idan aka yi musu wa'azi ba sa barin wa'azin ya shiga tanan ya fita dole mumini sai karatu ya masa tasiri ya ce a ah, abu za ku ina yi Allah na tuba ya wuce wurin abu za ba kirki bane Allah na tuba domin Allah ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin in dai mumini ne dole faɗakarwa ta amfani shi ya sani ko bai sani ba saboda Allah ya ga zuciyar amma ka ce to menene ina da sauran lokaci tukun ina da ƙuruciya tukun wannan ba ƙaramin haɗari ba ne Allah ka sifar muminai ta gaba ta goma sha uku wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun ibadur rahman ne waɗanda suke cewa ya Allah daga matayenmu hmm, da kuma zurriyanmu Allah ka yi mana baiwar sanyin idaniya na ka roƙi Allah ya ba ka matar da in ka kalle ta hankalinka ya kwanta idan duniya ta sa ka gaba damuwa ta fafaro ka sai ka ce bari in je gida ina da iyalin da kallanta kan sauka min da damuwa shine qurta kuma ba za ka samu irin wannan ba fa sai idan aure idan Allah aka gina shi yau ko akan yi aure don kuɗi ne don kyawun fuska saboda baban tawane ne na'am ba inkarin dangin gida amma kuɗi kake kallo ko misali ita ma saboda motar da ya zo da ita saboda waya saboda ya iya zaƙin baki rai-rai kamar miyar unguwa in ji masu magana misali sai a ƙulla aure a kan zance fiyo fiyo wadda ka aure ta kuma saboda gatanan nuna rana ce nuna rana kyau ne ba kyau nagartacce ba misali hakikanin kyau kyau wajen bin Allah laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna innal jamala jamalu din wal adabi yace hakikanin kyau ai ba riga bace da zamu sa hakikanin kyau na cikin bin Allah saboda haka ya ko bayin Allah waɗanda ainihin suke cewa ya Allah daga matayenmu da kuma zurriyanmu Allah Allah wato kai mana baiwan sanyin idaniya za ka yi farin ciki a ce kana da 'ya'ya nagartattu ana maraba da su ana haba ko neman aure a ce an zo neman auren su misali ai za ka yi farin cikin wannan amma ce ai ya kaza yana haura gidajen mutane mai shaye-shaye ne babu daɗi Allah ka taimake mu wajen tarbiyya mun san ba za mu iya ba Allah Allah taimakonka da agajinka ka gyara ƴaƴanmu da su ma iyaye ƴaƴan gaba ɗaya ƴan uwa masu girma to masu saurare kamar yadda kuka kalla kenan bidiyon nan muka ga muku na kuɗi ba daga bakin Sheikh bin Usman da ke wato jihar Kano babban masallacin nan na Sahaba da ke wato Kundila babu shakka wannan hudu ba ta juma'a sai dai a ce allah ya saka malam da alkhairi biyu bayan irin yadda yake kokari wajen wato kira zuwa ga addinin allah da kuma faɗakarwa da nasiha domin fazakir fa inna zikira tamfol mu'minina babu shakka malam yana iya bakin kokarinsa wajen gyara gyara da kuma haɗa kan al'umma da kuma tunatar da al'umma abubuwan da yake mara kyau wanda za su nisance shi domin dacewa da rayuwa mai kyau a ranar gobe kiyama dukkan waɗannan abubuwa da malam ya lissafa dukkan wanda yake mumini cikakke kuma yana cikin ibadar rahman ba zai aikata wannan abubuwa ba domin ko a yanzu mafi yawanci zina ta zamanto kamar ado a wajen wato samari da kuma 'yan mata haka zalika kamar da malam ya jawabi za ka samu tsoho kuma wai mazinaci wa billahi da kuma dai sauran halaye da malam ya lissafa waɗanda suka kasance suna dankwafar da darajar mutum daga nan duniya har izuwa ranar gobe kiyama ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon ganin abin da yake na daidai mu bi shi ya ba mu ikon kawar da dukkan abin da yake na ba daidai ba ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu dacewa duniya da lahira to saurare me za ku ce a dangane da wannan faɗakarwa